وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا داران أشهرين دا فتوي قوتا ربيع الآخر هجراء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبدا دريب دا ثلاثين ترى domin ci gaba da كتاب na لرواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله لكتاب الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله من آه، كتاب الطهارة من باب ما جاء في المصح على الخفين آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المسح على الخفين حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عب... عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم آه، الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله باب ما جاء في المصح على الخفين باب ديكو شعب ديدو تكين بياني شعباء كان خفنا نوني كانت شفاء كان خفي أبني وديك تبتتش تكين سنة أني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم da haka sai ya bayu uh, samuwar inkarin a kan kufi a matsayin cewa bidiyar ce daga cikin bidiyoyi saboda tabbatuwar abin ga annai Muhammad sallallahu alaihi wa wasu shi yasa sa al’imam uh, Abu Umar ibn abdulbar annamari an rahimahullah uh, cikin al a yake cewa wannan hukunci ne wanda yake mai girma batun shafa aka hoffi domin hukunci ne wanda ya bambance tsakanin ahalus sunna da kuma yan bidiya da haka ba mai musa shafa akan hoffi sai wanda yake dan bidiya wanda ya saba wa jama'ar musulmi kuma ya saba wa abinda malamai suke kai ahalul fiqh wal asr haka al'imam ibn daƙiƙ al'id rahimahullah cikin hikam al-hikam sharh al-umda yake cewa shafa akan kuffi abu ne wanda yake ya shahara wajen malaman shari'a har ma ya zamana shafakan kuffi ana kidaya shi a matsayin alama ce daga cikin alamomin ahalis sunna wal jama'a haka inkarin shi shafafu hufi ana kidaya hakan a matsayin cewa alama ce daga cikin alamomin yan bidiya alama ce daga cikin alamomin yan bidiya wanda wani shi ya bayu kamar yadda na ambata a satin da ya wuce wasu daga cikin marubuta kan abin da ya shafi babul aqida suka kawo batun shafa akan kofi saboda samuwar wasu daga cikin yan bidi'a al-rafida kamar al-khawarij da suka ainihin musa shafa kan kofi ah, kenan ah, a karkashin wannan za mu gane cewa babatun shafa ga kafa in muka duba kira'ar ah, wa arjulikum imma mun ɗauka kan cewa tana nuni ne akan batun shafa to sai zama kenan shafa ne kan kofi ba wai shafa ga kafa ba iman ɗauki kira'ar wa Julik, kamar yadda bayani ya gabata a rana ita sannan kuma mun ɗauka cewa lilmujawara ne wato kenan wa arjulikum da wa arjulakum duk abu ɗaya ne amma wannan lam a masa kasara bi annahu jawara najrura fa jurra bi dhalik saboda ya makoci abinda yake an masa aljar alhaft shi ma sakamakon haka sai ya samu aljar da alhaft an gani kamar inda Allah ke cewa Allah ta'budu illa Allah inni akhafu alaikum azaba yawmin alim kaga alim na'ad ne ga azab amma saboda yawmin ya zama makhafut to alim din shi ma sai zama makhafut alimin lil mujawara kama fa ikhtalafa al ahzab min bainihim fawai da zalabu min azabi min ali an gane wannan kenan saboda haka babu batu akan shafa ga sawu kamar yadda yake wajen shi'a a wafida al su suna ganin cewa shafa za a yi ga sawu wanda shafa ga kafa wannan bidi'a ne bai tabbata ba cikin shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ya tabbata cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine wanke kafa idan babu kofi ga kafar sai a wanke ta wanda wannan shi ya tabbata shi yasa a hadisin Amr bin Abasata radiyallahu an wanda yana cikin sahihi Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana bayani game da falalata alwala sai yake cewa a ƙarshe sannan sai ya wanke digadigansa kamar yadda Allah ya umarce shi ya wanke digadigansa kamar yadda Allah ya umarce shi shine wa'arun arjulakum ko wa'arun julikun ilal ka'abe an gani? to kaga wannan hadisin yana nuni akan cewa shi kafa wanke ta idan ya zama na babu kofi kenan amma in ka kofi to anan mutum zai iya shafa kan kufi ne to akwai wasu hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke nuna batun shafa al-mashu ala rijli wato shafa ga sawa an gane shafa ga sawa kamar hadisin uh, rufa'atu bin rafi' wanda yana cikin sunan ya bidawut haka ya zo a ainihin hadisin abdullah bin zaid bin asim yana cikin musnad na al'imam abokan bin abi sheba an gane da kuma sahih na ibn khudaima kamar hadisin jabir bin abdullah al-ansari wanda yana cikin al-mujam al-awsat li abi al-qasim al tabarani kamar hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda yana cikin sunan abi daud kamar hadisin aus yana cikin nasikhul hadis wa mansukhuhu na abu hafs ibn shahid kamar hadisin umar bin khattab to waɗannan hadisai sun zo da batun mai shafa ga kafa shafa ga kafa to sai zamana dukkanin waɗannan hadisan suna da illoli suna da illoli babu ɗaya wanda yake ba shi da illa hadisai ne masu rauni shi ya sama a hadisin shi aus a ruwaya ta al'imam abu hafs ibn shahin a littafinsa nasu hadis wa mansukuhu sai zo da ambaton shafa ga sawaye amma a ruwayar hadisun cikin sunan abu daud da musnadul imami bin hanbal sai zo da ambaton shafa ga takalma takalma sau ciki an gani to shi ma da illa to sai hadisun uh, a bin abi talif radiyallahu an wanda ya zo cikin uh, sunani abi daud sunanin nasa'i cewa uh, na kasance in jari bin abi talib ina ganin cewa a shafi wato ainihin kasan diga-digai shi ya fi akan a shafi sama wato a wannan ruwa sai zo da alƙadamai digadigai za ka sai ake ɗaukan shubha cewa kenan to ya ce digadigai to amma abin da yake daidai digadigan anan yana nufin mai alkhufai alƙadamai huna alkhufai to amma an ambaci digadigai in saboda ai digadigan suna cikin kuffuna da haka shafa akan kuffi din to kamar mai kamar matsayin wanke tun tunda shafa a kan kofi canji ne mai na wanke digadigai yayin da ya zanto digadigan an samu su kofi tunda in babu kofi sai ka yi ne sai ka yi shafa a kai to da haka sai ya ambaci alkatamai amma abinda ake nufi mai alkhufai kamar yadda ya zo cikin eh, sunani a daud da sunan nasa'irin da musnadin imami ahmad bin hambar da dai jama'a min al muhaddisi an gane to idan muka dauki ma cewa waɗannan hadisai da a ce sun inganta batun cewa a shafi kafa da a ce sun inganta to sai zamana suna bisa wata fiska daga fiskoki guda biyu na alwala alwala tana da fiskoki guda biyu akwai fuska da ake kira da ainihin alwudu'ul khafif alwudu'ul khafif shi yasa zamu ga al-imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhari rahimahullah ya kulla babu cikin sahih al-Bukhari a kitab at-tahara cewa babu takhfifi fil wudu wato al-wudu'ul khafif alwala wadda aka sassauta alwudu'ul khafif kamar yadda ya zo a hadisin ablabin abbas cikin sayi bukhari da sayi muslim kuma ya zo a hadisin usama bin zaid cikin sayi bukhari da sayi muslim kuma ana kiranta da ainihin wudu'un duna wudu'in wudu'un duna wudu'in kamar yadda zuwa hadisin abu qatada al-haris bin rabi'in al-ansari cikin sahih muslim sannan kuma ana kiranta da ainihin wudu'un nafl wudu'un nafl an gane ba wudu'un nafl wudu'un nafl kamar yadda yake cikin a sahih na ibn hibba ya kirawo da haka kuma ana kiranta da ainihin wudu'u tatawwur kamar yadda al-imam ibn khuzaimah cikin sahih ibn khuzaimah nasa ya kirawo da haka to ita wannan alwalar ta tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya take ita alwala ce ga wanda yana da alwala yana da alwala to sai bukaci kuma ya saki sakewar ba wai don alwalarsa ta warware ba to anan shi in ya tashi sai ya wanke fuska ya wanke hannunsa ya shafi kansa ya shafi kafarsa in yi so fuskar ma ya ɗan shashafa hannun ma ya shashafa kafar masu ya shashafa an gani wanda wannan ya tabbata kamar da yake hadisin ali bin abi talib radiyallahu an min tariqin nazzal zuwa ga ali bin abi talib hmm. cikin sunan nasa'i da musnad Iman imam bin hanbal yi alwala irin wannan ya shafi fuskarsa ya shafi hannuwansa ya shafi kafarsa ya ce wannan alwala ce ga wanda alwalarsa ba ta warware ba kuma haka na gaman zan Allah sassalam ya yi to haka sahabbai ma sun yi irin wannan kamar shi alibin abin dalibin samun haka ya umar dan hatta shi ma yakan yi haka kamar da yake cikin jami'ul bayan na aliman abu jafar tabari mm. shi ma wani lokaci ya yi haka sai ce wannan alwala ce ga wanda bai hadisi ba ma'ana ga wanda alwalarsa ba ta warware ba ka dangwali ruwa da gwala daya sai ka dan shafa fuskarka da wuyan hannunka shikenan ka shafa sawunka shikenan ka gama to da aka waɗancan hadisa inda sun tabbata to a wannan babu suke a wannan babu suke saboda ka sai zanto batun shafa da aka ambata a can ana magana ne game da wanda alwala ta warware ba zai sake to sai wannan wannan ya tabbata ya tabbata daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan fuska ta farko kenan sannan fuska ta biyu ita ce ainihin alwudu sabiqul munaqqi mun gane ba wato ainihin alwala cikakkiyar alwala to shi alwala da muka sani wadda ta zo a siffar ta hadisin Usman bin Affan cikin sayi Bukhari da sayi Muslim da jama'a min as-sahaba an gane saboda haka alwudu khafif alwala ce ga wanda ya da alwala ne to wannan sai ya dan shashafa alwudu'us sabiqul munaqqi an gane ba to ita kuma alwala ce ga wanda alwalarsa ta warware zai saki to wannan shi zai alwala cikakkiya ya tsabtace kowace gaba daga cikin gaban da ake anishin wankewa yayin alwala an gane amma ga wanda alwalarsa ta warware ya zo yin alwala sai ya shafi sawunsa to wannan ya yi bidiya kuma alwalarsa ba ba domin wanke sawu a lokacin dole shi yasa al'imam muhammad bin ishaq bin khuzaiba rahimahullah cikin littafinsa suhi na ibn khuzaiba ya kulla babi babin da ya kunshi raddi game da arwafida wanda suke rai cewa shafa za a yi da kafa yake cewa to da a ce wanda yake shafar sawunsa yayin alwala za a ɗauke shi a matsayin wanda ya ba da wajibin farillar da ake nema game da sawu yayin alwala to kaga da ba a yi batun cewa wanda ya bar lum'a a kafarsa ba to akwai narko na azaba da ba yi wannan mutum ba an gani inda shafa tana isawa da kafa saboda haka sai kawo uh, hadisin wailul lil aqabi ne ne minan nar wailul lil aqabi minan nar kaga wannan lum'a aka bari a kafa manzo Allah ya ce to ko na azaba zai tabbata an gani to ashe kenan da a ce shafa ga kafa yana isarwa ga ita kafa din to haka da ba aibatin ne wannan narkon ba da sai zaman mutum ya riga ya bada wajibin da ake nema a bayar to kaga ana kuma ina batun cewa eh, akwai batun ya fuskanci azaba a sakamakon me eh, ya ban lum'a ga wani bangaren sawunsa to kenan wannan kaga sai yake nuni akan cewa shi dole ne me wanke sawaye sai da inda kufi sai ne sai a shafa an gane tun daga shi manzo Allah ya ce wailul aqabi minan nar ya kawo wannan hadisin wanda ya zo ta hadisin Abdullah bin Amr bin As cikin sahih Bukhari da sahih Muslim ya zo ta hadisin Abi Huraira cikin sahih Bukhari da sahih Muslim ya zo ta hadisin Aisha radiyallahu anha cikin ah, sahih Muslim ya zo ta hadisin Abdullah bin Haris bin Jaza cikin Musnad al-Imam ah, Ahmad bin Hanbal ya zo ta hadisin Abi Umama cikin sunan darqutni haka ya zo ta hadisin yazid bin abi sufyan da shurahabil bin hasana da khalid bin walid da kuma amru bin al-as cikin sunan ibn majah haka ya zo ta hadisin jabir bin al ansari cikin musannaf na al-imam abu bin abi shayba haka imam ibn majah ya rawaito ta shi abu bin abi shayba cikin sunan ibn majah kitabut tahara cewa manzo Allah ce wailul aqabi min an nar kenan kaga wannan nuni akan cewa dole kafa mai wanke ta zai sannan sai ya goyo baya da wancan hadisin da na ambata na amuru binu abasa da kuma hadisin wato anas bin malik na batin ah, manzala islam ya ga lum'a a jikin kafar wani gurgudan fadin farce sai ya umarce da mai da ya sake alwala sai ya umarce shida ya sake wato ainihin alwala lum'a ce bari to ashe kaga da a ce shafa tana isarwa ina bacin mai manzo Allah ya umarci shi ya sake alwala wanda mun ambaci wannan ah, rana Ito ta hanyar Khalid bin Ma'adan an bari ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunan Abi da kuma hadisi shi Anas bin Malik cikin al-Mustakhraj na al-Imam Abu Awana da kuma sunan Darqutni ya zo ta hanyar Abubakar Bakr as-Siddiq cikin al-Mustakhraj na al-Imam Abu Awana an gane kaga wannan dai nuni ne akan cewa kafa dole a yi a wanke ta sai da in ya zama da kofi to ana sai a yi shafa wannan in man cewa hadisan da suka wada ambatan almasa suna nufin ne shafa ga kafa ke to kaga zai koma alwudu'ul khafif mun gane ba ko a wudu duna wudu ko kuma wudu'un nafli ko kuma wudu'ut tatawwu amma alwudu'us sabiqul munaqqi ko ka ce alwudu usalibul munki duk ɗaya ne na ƙayu na ƙi tankiya ko an ka ƙi in ƙa'an da yana nufin mai tsaftacewa da kaiwa mutuka an gane don haka wannan bidi'a ce daga cikin bidiyoyi na in a shafa ga kafa abinda yake daidai shine wanke wato ainihin kafa shi yasa al-imam bin kasir cikin tafsirul qur'ani azim yake cewa shi'a sun bata kuma sun batar da dai ita wannan ayar ya yi zina mu jira kumtum ilassala ba gasli wujuhakum ubaidullah bin yahya bin yahya al-laysi rahimahullah قال وحدثني عن مالك يتي mahaifinsa yahya bin yahya al-laysi rahimahullah ya zantar da shi ga al'imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah آه، كتاب الموطا برواية أبي مصعب الزهري رحمه الله سيدو دا أنبتا مالك بن أنس مالك بن أنس تعالى دا سنن دا سنن مه مهربي علي بن الشهاب آه، كتاب الموطا برواية محمد بن الحسن الشيباني سيدو دا أخبارنا أخبارنا mun gane ba akhbarana maimakon an akhbarana ibnu shihabi sai kuma yazo da karin az-zuhri ay ibnu shihabi az-zuhri an gane an abbad bin ziyad ga abbad bin ziyad sai ce me bari mu ji min waladul mughira ga'abbar bin ziyad min waladil mughira wanda yana daga cikin 'ya'yan al-mughira bin shuba a kitab al-muwatta bi riwayati abi mus'ab az-zuhri sai zo da wa huwa wa huwa min waladil mughira bin shuba an gane ba wa huwa min waladil mughira bin shuba wannan haka yazo a kitab al-muwatta bi riwayati abi mus'ab az-zuhri wa huwa min waladil mughira bin shuba bi ziyarati wato anishin eh wa huwa hmm. an gane ba to wannan a wannan bugun na wana kitabul muntaka akwai kuskure hmm. shi ya zo da wa huwa an gane ba wanda kuma kaga shi al'imam imam abul walid al-baji yayi sharhin kitab mutane bi riwayatil laysi an gane saboda haka wannan karin wa huwa din kuskure ne an gane ba kuskure ne mun gane ba domin ya zo ne a kital bi birwayaci abi bi az-zuhri an gane saboda haka samun sa a ruwa da ya haya kuskure ba dai bane in ma wani ya ga hakan to ya ja layi akai an gane ba to nan ma sai a ja layi an gane a ja layi tun daga min walad al-mughira an abihi ga babansa an abihi gababansa. babansa bin shi kuma ga mughira bin anan zamu ga cikin isnadin akwai abubuwa guda biyu abu na farko shi abbad bin ziyad an ce yana daga cikin yayan al-mughira bin abu na farko kenan sannan abu na biyu kuma an kawo amurtan an abihi ga babansa shi wa kenan al-mughira bin shu'ba to wannan cewa abbad bin ziyad min waladil mughira bin shu'ba yana daga cikin 'ya'yan al-mughira bin shu'ba kamar yadda al-imam abu abdullah muhammad bin idris ash-shafi'i rahimahullah ya faɗa a kitabul um kuma haka a musnar shafi'i bi tartibis sindi cewa wahami ne al-imam malik rahimahullah wahami ne al-imam malik rahimahullah domin abba bin ziyad bai daga cikin yayin al-mughira bin shuba bai ma gan shi ba bai ji daga gare shi wahami ne sai ce amma maula ne an gane ba maula kina al-imam shafi ya kora cewa dani amma ya tabbata cewa me maula ne aka ce maula shine bararran bawa hmm. to shine al-imam ibnu asakir cikin tarihu madinat dimashq rahimahullah yake cewa abinda al-imam shafi ya faɗa na cewa al-imam mali yayi wahami na jingina abbas bin ziyad cewa yana daga cikin ayan al-mughira bin shuba yace wannan gaskiya ne sai dai kuma shi malamin shafin ya yi wahami wajen cewa maula ne an gane ba saboda haka ba maula ba ne kuma ba da ba da haka akwai a bemaji daga almugira da shi ba akwai alikita an gane wannan kenan sannan abu na bi cewa an abihi gababansa ana abihi ga babansa an samu karin ana abihi ga babansa to haka ya zo a kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-lisi rahimahullah al-imam al-qadi iyad rahimahullah cikin littafinsa masharikul anwar wanda ya yi shi na kan ɗaiɗaikun kalmomi ɓoyayyu wanda suka zo cikin kitab muwatta da sayi bukhari da sayi musulun mun gane ba da kuma eh, gyare-gyare kan wasu kurakurai da aka samu cikin sunaye to daga ba ɗalibinsa ibn kurkul shi ma zo matali'ul anwar wato yi wasu ƙare-ƙare akan abin da malamin sai ambata wato anishin alqadi ya cikin masharikul anwar to alqadi ya rahimahullah cikin masharikul anwar yake cewa dukkanin wanda suka yi ruwayar muwatta ga imam malik babu wanda ya ambaci an abihi sai shi kadai ya haya bin ya halle shi ya fada cikin wannan wahami ne ji alqadi ya rahimahullah cikin masharikul anwar an gane duk da yake ya zo a ainihin kitabin muwatta bi riwayati abi mus'ab bin az-zuhri rahimahullah buguna mu mu'assasatu risala da taqiqu su bashar awat ma'ruf da ambaton an abi to wannan kuskure ne kuskure ne daga shashin wasu nusakh to su kuma wanda suka yi ta hakiki ba su faɗakar ba su ma sai suka tafi a akan haka saboda haka kuskure shi ya sa za mu ga al-imam ibnu asakir rahimahullah ya rawaici shi wannan hadisin a littafinsa tarihu madid mashq min tariqi abi musab a zuhuri ta hanyar shi abu musab a zuhuri amma bai ambaci an abi wannan sai ya kara tabbatar da cewa samun ƙarin an abi a wancan bugun to menene kuskure ne daga wata nuska ba dare ba ne sai dai ya yabi ya halisi rahimahullah ba shi kadai kadai ta da ambata nan abiye ba kamar yadda alqadi iyar ya ambata wanda an samu abdurrahman bin mahdi kamar yadda yake cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal ya rawato shi ga al mali bin anas shi ma kuma ya ambaci mai an abi ga babansu abdurrahman bin mali yana cikin musulman imami ahmad bin hanbal an gane sai dai abinda mus'af bin abdullah az-zubairi kamar yadda yake cikin musulman imami bin hanbal ya kama magana sai yake ce al mali ya kuskure kuskure a nan mai mutukar muni wajen ambatan me an abi an gane ba kenan idan mun fahimci wannan za mu gane cewa ambatan an abihi wannan mai kuskure sannan cewa min waladin bukira bin shuba shi ma mai kuskure domin hadisin abba bin ziyad shi ya rawace shi ne ga urwa da kuma hamza urwa bin al-mughira da hamza bin al-mughira an gane ba daga su ya rawaita su kuma suka rawaita daga babansu al-mughira bin shu'ba kamar yadda zai zo an gane da kyau da haka kenan za mu gane wannan ana abihi wahabi ne daga shashin me wasu daga cikin marawata an gane sannan min walid al-mughira bin shu'ba shi ma wannan wahabi da haka abinda yake daidai shine abbar bin ziyad an urwa bin mughira a shashin wasu ruwa kuma an hamza wa urwa ibnayil mughira ibnayil mughira bin shuba an gane to wannan shine da haka mu ga kenan da wannan isnadin harisin da ifi saboda saboda samun alinqita abbar bin ziyad bai ji daga المغيرة بن الشعب كما رأينا ابن عبد البر النمر رحمه الله يبقى تكن التمهيد لما في الموضى من المعاني والأساليت هل كانوا أنك هم بينتا نعم. المغيرة بن الشعب رضي الله عنه <coughs> شيء سامة آه، زامق آه، الإمام آه، محمد بن إدريس الحنزري الرازي رحمه الله كما رأيك آه، كتاب الإلل تقوم كتاب الجرح والتعظيم لا تنسى عبد الرحمن بن عمي إدريس شوى ونن وهميني الإمام مالي بن آنس إصام هكذا ما قال الإمام أبو عبد الله البخاري شما يأبتا التاريخ الكبير ناسا كانت شوى ونن وهنين الإمام مالي بن آنس رحمه الله haka al'imamu dara kutni shi ma ya ambata a kitabul ilal cewa wannan wahami ne al'imam malik bin anas ya samu wajen jingina abbar bin ziyar cewa min waladin mughira daga wa daga ainihin ya'yan mughira bin shubayna daga cikin ya'yansa an gane da kyau wannan kaga sai yake nuni yadda magabata suke bi wajen tantance maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'ayi wasallam domin kada a sami ne jingina manzan Allah abinda bai faɗa ba hatta ta fuskar isnadin sai an bididdigi in an samu wani wahani sai an mai da isnadin zuwa ga abinda yake shine daidai to inda mutanen yau sun ɗauki wannan hanyar da an zauna lafiya wajen ƙoƙarin faɗin abu bisa yadda yake yanzu inda za ka ɗauki mutum goma ka sa su a daki. ka kulle su ka gaya musu wata magana mai harfa goma ko musamman ta zanto magana ce ta alkhairi ba ta sharri ba bayan minti goma ka ce kowannensu ya zo ne mai ta maka abin da ka faɗa a minti goma sai an samu matsala sai an samu kwanguba baya. eh amma in sharri ne ta za a kiyaye wannan haka yake in sharri ne za a kiyaye shi yasa za ga mutane abin da ya shafi ilimi karatu mai amfani sai ga yana tafiya ta bayan kunnuwansu ba sa iya rikewa amma abin da ya shafi zagi ko caji ko ta magana da wadda shi ɗin yake so nan da nan sai ga sun rike har ma sun yi kokarin su je su isa amma abin da ya shafi magana manzo Allah kuma ga balligo anni walau aya hadisi cikin sahih bukhari na abdullahi bin amr bin al-as sai ga mutane sun mamanta inda ka ba su karatun to sun bar maka shi har in kaga sun tabu da wani abu to wani abu ne wanda ya shafi duniya ko labari ko hira ko mutuncin wani ko caji to anan sai sai rike sai su haddace sai ga ana samun attanaqul bainu wani ya gaya wani wani ya gaya wani har ba ana kokarin shirye da mutunci kai ka nemi karatu rana kaza an yi bayani an yi maganganu ko a samu wani dan ya zagi sahabbai sai ya ga mutane suna dauka suna tuttura mutane a wasu a facebook ana tuttuwa ka ji abin da wani ce ka ji abin da wani ce wannan barna ce zalunci tarayya ta cikin laifi ba da laifin abin da yake wajibi a kanka shine ka ji wani abu mai amfani wanda zai kara mutane imani wanda zai kara mutane ilimi wanda zai zama garkuwa da mutane za su riƙe kan rushe wata shigoha da wani ɗan bidiya zai kawo ka yaɗa wa mutane irin wannan wanda shi ne abin neman kuma shi ne abinda za ku kukuta a wajen allah subhanahu wa ta'ala amma abin takaici da bacin rai saboda lalaci sai ga mutane suna yada yi wani ya zagi sahabi wani ka zai abin da ya faɗa kan wani wannan ya haɗa ɓarna ne cikin mutane zalunci da mutane sun tsoron allah da wannan kaga shi yake nuna hoton ita al'umma al'umma kuma ba ta cin gaba dole sai da ilimi in ga al'umma ta ci gaba to dole sai da ilimi ta zanto al'umma ta kirki nagartacciya ta damu da ilimi ta damu da karatu to an za su samu cigaba amma idan al'umma zan to jahilci zance shi yake jagorantarta ta to lalle akwai matsala babba akwai matsala yanzu sa limamin mali inda zance suka tsaya mun samu wannan mota inda zance tsaya da labari da hira da alkisas da hikayat za mu samu mota almota ba za mu samu ba to amma sun sa sun yi ilimi domin Allah kuma sun kimanta ilimi sun muhimmanta shi ba su tsaya zance labari ba da haka fi sa muka samu wannan alkhairin daga cikin dubunnan alkhairinsu har muke amfanuwa da shi a yanzu muke kokarin amfanar da wasu al-mughira bin shuba <coughs> radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhahaba li hajatihi lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya tafi li hajatihi domin biyan wata bukatarsa ban gane ba domin biyan wata bukata ta cewa bayan gida fi wata tabuk a lokacin yakin tabuk wato a shekara ta tara bayan hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakin ma ba a samu an yi ba amma dai an fita da himmar ayyakin to kuma sai kafin suka razana da haka ba a samu an yakin ba kuma shi ne yaƙi na ƙarshe da banzu Allah yin ƙurin zai salasalam a shekara ta tara da ya hijira kuma shi ne yaƙin da banzu Allah bai yi kinaya ya fito kai tsaye ci ga inda za a zai kamar yadda yake cikin sayi bukhari amma ragowar eh, ghazwat ya goki manzo Allah yakan yi mai at-tawriya sallallahu alaihi wa sallam amma fi ghazwat tabuk bai tauriya ko sai fito kararci ai ga inda za a ji an gane ba to tabuk eh, wuri ne eh, ta gefen sham tsakaninsa da madina hagun marhala goma sha hudu ne mun gane ba wato ka iya cewa kilomita 778 ke kilomita 778 tsakaninsa da madina idan ta bangaren sham an gane saboda haka yanzu yana daga cikin garuruka wurare a nan kasar saudiya aradul hijaz kan gane wannan kira amma da aslan wuri ne na ainihin bani kuba'a wanda ya fada karkashin ikon arun mutanen rom a wancan lokaci amma yanzu kuma ya zama gari ne daga cikin garurukan aradul hijaz kasar hijaz an gane kalal mugiratu sai mugiratu bin shuba radiyallahu an ya ce fa zahabtu ma'ahu bina'in sai na tafi tare da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bina'in da wani ruwa mana domin in ya gama biyan bukata yi mai ya yi tsarki da wannan ruwa kuma ya yi alwala faja'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam yazo a ainihin ruwaya ta kitab al-muwatta bi ruwayati a abi az-zuhri da kuma bi ruwayati muhammad bin hasan ash-shibani ay faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala wa sallam sai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo an gane ba to diddai abu ɗaya ne tunda manzo Allah annabi ne kuma me manzo ne jama'a bainar risala wan nubuwa da haka kowanne kuma ya bada abin da ya ji ne wanda ya ji rasul to ya faɗi me rasul wanda ya ji annabi ya faɗi me annabi wannan kaga a ah, dukkan ma'ana fin naqal ke wato kula sosai wajen nakalin abin da eh, mutum ya faɗa ba canji kowa ya faɗa abin da ya ji shi yasa za mu ga hadisin albara bin azif radiyallahu an wanda yake cikin sayi bukhari da manzo Allah koya masa addu'ar bacci sai ce mai wa bi nabiyyikal Kallabi arsalta shi kuma sai ce mai wa bi rasulika alladhi arsalta sai manzo Allah ce a wa bi nabiyyika alladhi arsalta wato koya mutane ladabin isar da abuyan da suka ji ba tare canji ba wannan eh, haka magabata suka rayu wannan shi ke bayuwa ake samun eh, ikhtilafin nusakh sabanin nuskokin littafi ko kowanne yana bada abin da ya ji ko da kuwa ma'ana tana ɗaukan kaza to dai tun da shi ya ji to shi zai ba fasakaftu alaihi alma sai na zuba mishi ruwa sai na zuba mishi ruwa shi wa kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya zo a kitabul muwatta bi riwayati Muhammad bin Hassan ash-Shaybani da cewa qala qala sai yace shi wa kenan al-Mughira bin Shu'ba a nan fasakabtu alaihi ma'a sai na zuba masa ruwa sakabtu ai sababtu mun gane ba zuba ruwa kamar yadda Allah ce wa ma'in maskub ai wa ma'in masbub mun gane ba eh, sukan ce saka ba ai sabba saka ba idan sabba inda ka zuba ruwa fa ghasala wajhahu sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wanke fuskarsa thumma dhahaba sannan sai ya tafi yukhriju yadayhi yana kokarin ciro da hannuwansa yukhriju yadayhi yana kokarin ciro da hannuwansa a kitabul muwatta bi riwayati abi musab az-zuhri da kuma kitabul muwatta bi riwayati al-ka'anabi abdullahi bin masna bin ka'anab yukhrija li yukhrija sai manzo Allah ya tafi yukhrija domin ya fitar da yadai hannuwansa an gane ba minkum mai jubbatihi daga ainihin hannuwan jubbatihi rigarsa da yake sanye da ita sallallahu a kitabul muwatta bi abi musa az-zuhri ay min kummi jubbatihi daga hannun rigarsa wannan kuma min kummai daga hannuwan bikin idan aka ce aljubba wato ita ce riga wadda ake sata daga ciki kuma sannan sai a dora mata alkebba ko a sababbin riga ana ce mata kaman jaffa ita ce jaffa ko eh yau eh, za a gare kamar malaman misir su har suna amfani da ita suna sawa ulama misir sukan sa ido falam ya staɗi sai manzo Allah bai sami ikon ya fitar da hannuwan nasa ba min diki kummayil jubba saboda ainihin kuntatuwar hannuwa ita wannan riga mun gane ba a kitab al-muwatta bi riwayati muhammad bin al-hasan al-shaybani sayyidu da mai jubbatihi min dikum mai jubbati an gane ba a kitab al-muwatta kuma bi riwayati abi musab az-zuhri sayyidu da min dikum mai jubbati an gane didde abu dai fa huma min tahtil jubba sai manzo Allah sallam ya fitar da su hannuwan nasa ta daga karkashin ita riga a kitab al-muwatta bi riwayati Muhammad bin Hasan al-Shaybani ay min tahti jubbatihi ta karkashin rigar tasa an gane fagasala ya dai sai wanke hannuwan nasa wa masaha bi ra'asihi kuma ya shafi kansa wa masaha alal khuffayn kuma ya shafa ga kufunansa haza huwa mahallu shahid wannan shine ne mahallu shahid kan cewa babu ma jaa fil mashi alal khuffayn an gane فجاء رسول الله صلى الله عليه wa sallam sai سيمن زن الله صلى الله عليه وعلى wa sallam yazo. فجاء آه كتاب الموطا برواية محمد بن الحسن الشيباني أي ثم جاء رسول الله sannan sai manzo Allah ya kaga sun ma'atafun ne ittirahi ya dullu ala ittirahi kenan bayan manzo Allah ya gama wadancan abubuwa sannan sai ya zo dan yayi me dan yayi salat wa Abdurrahman bin Auf alhali kuma Abdurrahman bin Auf ya ummuhum yana limanta su mutane a wannan lokacin wa qad bihim kuma alhalin ya riga ma ya musu raka'a daya ya riga ya musu raka'a daya a kitabul muwatta bi riwayati abi musab az-zuhri da kuma ainihin a kitabul eh, muwatta bi riwayati muhammad bin hasan ash-shaybani أي أيوة، وقد صلى له ركعة لهم بدل نبي ديدي أبو غير ركعة ركعة آه، كتاب المطهر يزو آه، برواة الشيباني ركعة أي سجدة سيدود سجدة الهالي يرقى يمس سجودة تودك ما أكي نبي السجدة إذا تيمين ركعة ركعة هي السجدة أنقاني haka akan ambaci a sujud din ana nufin ita raka'a gaba daya kamar yadda kuma akan ambata raka'a din ana nufin tare da ruku'u da sujuda din wato ainihin gaba daya fasalla لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الركعة التي بقيت عليه سيما زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلى تركع ودتي سوراء كنسو معنى يا سامر مين ركعة ديك يا سامر ركعة نما كجالاي to shi ne ta janayi na summa ja'a wancan fa'ul din anan kenan tana daukar summa din kenan eh ba gane ba da haka ruwayar summa ta nuna maka anan fa'ul din anan kenan tana daukar summa din kenan ba tana fa'idan su cewa abin a lokaci da ka yi ba an gane ba eh fafazi an nasu sai mutane suka razana a kitabul muwatta bi riwayati muhammad bin Hassan Ashebani shaybani ay fafazi an nasu lahu da karin mai lahu mutane sai suka razana lahu domin jin shigowarwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane da kyau falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salatu yayin da manzo Allah ya gama sallarsa a kitabul muwatta bi riwayati abi mus'ab az-zuhri da kuma kitabul muwatta bi riwayati shaybani ay faraza faraza yayin da ya gama duk abu ɗaya ne kala sai manzo Allah ya ce a kitabul muwatta bi riwayati shaybani kala lahum sai manzo Allah ya ce da su da ƙarin mai lahum a hasantum kun kyauta a kitabul muwatta bil wata shebani kuma qad hasantum da qarin qad haqiqa hasantum kun kyauta abinda kuka yi kun yi daidai to wannan hadisi da wannan isnadin kamar da bayani ya gabata da ifi amma ya inganta da wani isnadi na daban kamar yadda al-imam an-nasa'i ya fidda shi cikin sunan an-nasa'i haka al-imam ahmad bin hanbal shi ma fidda shi cikin musnad haka al-imam abdullah bin imam an bin hanbal shi ma fi da shi cikin zawa'idul musnad an gane haka al'imamul bayhaqi shi ma fi da shi cikin ma'arifatu sunan al al'asar haka al'imamul shafi'i cikin kitabul um da kuma musnad shafi'i da tartibis sin an gane sannan asalin hadisin yana cikin sahih bukhari da sahih muslim an gane da kyau wannan kenan to haka wannan hadisin abinda ya kunsa kenan saboda aka duba ga cewa lokaci ya yi rana ito sai mu ɗora bayani akan abinda hadisin ya kunsa na ainihin hukunce-hukunce an gane wa bi hazar kadar kifaya walhamdulillah rabbi alaikun Thank you. اللهم أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قضية التحريش بينهم hadisin yana cikin sahih muslim abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nuni cikin wannan hadisi yana nuni akan cewa shirka ba za ta kara tabbatuwa ba a ainihin arabin hijaz mun gane ba yankin eh, saudiya bayan mutane sun karbi imani kuma a cewar lokaci zai zo duk a yi ridda a koma kafirci to wannan ba zai yi ba allah zai tsere su da wannan saboda haka shaidan ya yanki tsammani daga samun haka daga samun eh, da su zuwa ga halin da suke kai a matakin farko na shirka wannan ya yanki tsammani gane ba sai dai zai ci gaba da ribatarsu ta hanyar kunna wutar rigima tsakanin da juna wato ana samun kiyayya ta hassada rigima da juna bata juna sharrance-sharrance da abubuwa irin wani kamar yadda abin ke faruwa a yi ba ma can ba cikin al'umma ma gaba to wannan shi ne abin da ainihin hadisin yake nufi dama kuma yana daga cikin hanyoyi da shaitan yake bi uh, ita ce ma hanyar su ta ƙarshe kamar da ibn qayyim ya ambata cikin bada'il fawaid da kuma wato anishin madarijus salikin game da aqabat na shaitan abubuwan da yake bi wajen yaga ya halaka da dan adam shirka in bai samu dama ba yi kokarin mai da kai dan bid'a in bai samu dama ya kokar mai da kai mai aikata manya mai laifuka eh, in bai samu dama ba ya yi kokarin shagaltar da kai da aikata kananan laifuka kana gan cewa ai karamin laifi to nan kananan kuma kana yi da sai su taru sai su zama manya kamar suwa ne kanana ka dauki wannan ka dauki wannan in ka hada su sai su baka wuta abu nawa kenan kudu sannan daga nan in wannan da yi ba sai kokarin kuma shagaltar da kai da abin da yake da ya halatta halal ne amma sai ya shagaltar da kai wajen lokacin lokacinka akan abu wankan da za a gama a minti goma sai ya shagaltar da kai sai ka minti ashirin ko hamsin sa kaya da za ka yi a minti biyar ka gama sai ya shagaltar da kai minti sha biyar ko talatin ka sa hular ka cire ka gabata ba ƙara karyawa ka mayar ka duba gilas ka duba nan ka duba nan dan dai ya tafiyar da ka. ya tafi da lokacin ka ta musamman kuma ga shi mu musan kimar lokaci ba musan kimar lokaci musamman bahaushe mai san kimar lokaci wadai da gaske to in bai samu dama kan wannan ba to sai ya shigaltar da kai da abin da yake wanda yake eh, almarju an raji ga abin da ya fi amma wani ɗima ba laifi amma ka zafi to sai ya shigaltar da kai cewa ka aikata abin da yake ba laifi tunda ai malamai suna ganin cewa nan kuma ba da hibar ko in ya kasu garin a kan saka amma ga wanda yake to kaga ana shi yari bace ka inda kai wanda yake kaga zaka samu ko daraja da daraja wajen Allah to amma sai ya shagaltar da kai da abin da yake al-marjuh al-mafdul an gane ba na nawa kenan a na shida sannan na bako inda bai samu dama akan wannan ba to sai kokarin kuma dora ƴan rundunarsa akan kai wadda suna cutar da kai da harasansu wani lokaci ma da hannuwansu kisa kenan da sauransu sai ga an fitar da wata magana a kanka kai in banda kaji ba za ka wata nan cewa ko mutum da zai kirkira wannan karye ba an gina ba ba ka san maganar ba ba ka san a inda cikin kuma an ce kai kai saboda ka yaran shaitan da suke wannan yaran shaitan da suke wannan wani lokaci kuma da hannu an gane da kyau da wannan shi ne abin da yake ba amma mu yanzu da yana harshen ya fi yawa cutarwar da sharri na bakin ya fi yawa wasu kuma a wasu wuraren ana kai ga makamin ba. a cutar da kai ta yadda wakan makami da sauransu da wannan shi ne to shi ne walakin bi taharishi da yana shi ne a taharishi wato iza wutar adawa min harrasha yi harrishu taharisha gane ba iza wutar wato ainihin adawa da gaba da ƙiyayya da ƙin juna an gane da kyau mai manzala ce dabba ilaikun da'ul umami min qablikum alhasadu wal baghadha hiya alhaliqa da aqulu tahliku ash-sha'r walakin tahliku ad-din hadisi cikin sunan abi dawud da musnad al-imam hanbal cewa cutar al'umma da suke gabaninku kuma ta sadado cikin ku hasada da kin juna manzala ce wannan cuta tana aski ya ce ba wai ina cewa tana aski gashin kai ba tana aski addinin mutum to ka duk wanda ya zama to zai cinye addinin sa gaba da shi bai sani ba na zama hasada sai tushen kiyayya ai daga hasada dama sai a samu kiyayya daga nan sai a samu sharri da batanci da ƙarere da kirkirar abubuwa da tarwijin talfiqat bainan nas ana yada garere tsakankanin mutane domin ta mutuncin bayan Allah wallahu a'lam Assalamu alaikum malam Allah ina son ƙarin bayani game da wannan hadisi da Yusuf Jibril an tani da al'amatu rabbataha to an tani da al'amatu rabbataha ko an tani da al'amatu rabbaha kamar yadda yake cikin eh, sahih bukhari rabbaha ko rabbataha a wannan kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce wato yana nuna yawaituwar bayi